gwamnan jihar borno honorable bukan shatima ya ce nan ba da jimawa ba ɗarin rigingimu da ke damun al'ummar jihar zai zamo tarihi in allah ya yarda gwamnan ya bayyana hakan ne a daidai lokacin da yake karban kayan tallafi a madadin dubban yan gudun hijira da ke warwatsai a sansanin yan gudun hijira a garin maiduguri da wasu kungiyoyin manoman shinkafa da kuma kungiyar borno unity forum suka mika masa wanda suka hada da kayan abinci da man girki da kuma kayan bukatun yau da kullum gwamnan ya ce wannan rikici ya shafi kowane irin mutum da ke wannan shiya kuma za su yi kokarin ganin cewa wannan matsala ya kawo ƙarshe ya ce yanzu hakan sun saya injinan casan shinkafa har guda ɗari shida amma sun kasa rabawa manoma don saboda kalubalen tsaro da manoma ke fuskanta a irin waɗannan yankuna ya ce amma Allah ya yadda za a yi ƙoƙarin ganin cewa an raba waɗannan manoma a damunar baɗi don bunƙasa harkokin noman su. Matsalar da muke cikin nan ya shafi kowa da kowa a ƙasar nan amma insha Allah mun zo ƙarshen wannan masifa insha Allah nan ba da jirewa ba za a samu ah, lafiya mai daurewa a ƙasar Borno ko ba za manta da ko ba a duk niyan gwamnati ta gyara kasa ba ko mun kawo injin na surfe shinkafa kusan dari shida don rashin zaman lafiya duk ga sunan a jirge ba a yi amfani da su ba insha Allah members ku ne za su amfana daga wayannan kayakin mun kawo improved seats mun kawo fertilizer insha Allah za mu ga ya za mu yi mu tallafa muku mu ga cewa mun samu bunkasan arziki a ƙasa. noma ita ce abin da muka gada ita ce cibiyan arzikin jama'a kuma insha Allah za mu samu mata karfi muna godiya bisa ga tausayi da kauna da kuka nuna mutanen Borno. Kuma bugu da kari ba yawan abin da mutum ya kawo maka shine muhimmi ba. Abu muhimmi ita ce kauna da niyan ta fi komai a wajen mu. Ganin cewa dukkanin waɗannan 'ya'yan ƙungiya irin wannan rigingimu ya shafi al'amuran su na yau da kullum kuma babu wasu takamaiman hanyoyin kuɗaɗen shiga to ko me ba su damar irin yin wannan yunkuri? Ni sunana Alhaji Audu Umar Borno Chairman Borno Unity Forum. Shi abin da muka gani din mutanen da suke abin mutanen sun yawa. Mun ga tun da sun yawa nauyi din duk dama ya kamata jama'a su ne za su taimaka su taru ta taimaka a jama'a amma tun da gwamnati ma yake mu ma kar mu bari dai mu ji tausayin su duka talakawan mu ne duka kuma mutane mu ne shi yasa mu ga muka ga cewa ya kamata mu ma mu taimake su suna sunana Alhaji Ibrahim Maina Muhammad mun yi chairman na Borno State Rice Farmers Association wato kungiyar manoman shinkafa na jihar Borno ko to wannan members ne muka tara kuɗi ku kawo buhu goma sha biyu kawo to ganin cewa mafi yawan ku ba ku samu noma ba kusan shekara uku abin mai ba ku kwarin gwiwa kawo wannan tallafi ganin cewa kukan kuna cikin naku matsala kuna da naku matsala eh to tun da mu muna nan mun gani mun mun bi memba samu ma wadansu masu na gida mu wadansu ma mun taimaka mu gani irin halayen da kawai gamar da kai shi ta neman mu a za a bada tallafi ya ta gwargwado yanzu hakan dai duk wayewan gari mutanen da ke cikin birnin maiduguri da kewaye kan ci karo ne da mata da yara na yawo ne kuroro kuroro da sunan bara wanda kuma a zahirance za a gansu ne mutane masu koshin lafiya sai dai ka iya gane ta fuskokin su cewa waɗannan mutane da ke tattare da damuwa da a ƙasari sukan fito daga garuruwan da 'ya'yan kungiyar boko haram suka mamaye ko kuma suka kashe mazajen su ko kuma masu ɗaukar nauyin su yayin da aka bar su da marayu wanda mafi yawan su kan dogara ne kan bara akan titi wanda kuma hakan ke bukatan kawo karshen wannan matsala cikin gaggawa cewa da yanzu hakan ya zama babban kalubale ga al'ummar jihar da ma wasu jihohin da irin wannan rigingimu ya shafa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya